بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معك إمام أسعي بركة إنا منا على مرحبا ina taya mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da lafiya da tsawon kwana muka ga wannan rana ko wannan yammaci na ranar juma'a a wannan masallaci ne albarka don mu ci gaba da karanto hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ke cikin wannan littafi na al'adabul mufrad a satin da ya gabata in ba ku manta ba mun fara da babi na farko a cikin littafin wanda shine babin babin da hausa ba yawa wasiyar Allah ga cewa abu iyaye ko eh kaga don da yabo wasiyar Allah ba lallai zai wa Allah bayani a lahira to a ciki ya kawo mana hadisai guda biyu <clears throat> da muka fara da su hadisi na farko ya yi cewa Abdullahi bin Mas'ud yake tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce masa ne duk kyau masha Allah kike ake so masu yin muraja'a ba sai yi tambaya mutum ya fara sauri ya duwo eh, wani aiki ne Allah ya fi so sai salatu ala sannan kuma sannan bin iyaye da kyau masha Allah sannan kuma aljihar fi sabilillah hadisi na biyu ba me ya kunsa yardar Allah eh yanzu mutum zai iya gane Allah ya yi shi ko bai darshi shi ko zai iya gane Allah yana fushi da shi ko baya fushi da shi ya zai iya gane ya ga su suke tare da shi in sun yi da shi to Allah ya yarda da shi in sun yi fushi da shi Allah ya fushi da shi sai dai idan yardar ta su ko fushin nasu ya zo ne akan saba wa Allah wato su suna kira da ya saba wa Allah shi kuma yana ki to anan fa shine fushin su bai dace da fushin Allah ba ko amma in dai wata harka ce ta daban ya saba musu har suka yi fashi to lallai ya san cewa ya kaucewa yarda Allah kuma ya fara cikin fushinsa babu birril ummi babin da yake bayani akan yi wa mahaifiya nagarta da biyayya al'ummu a larabci ne asul asalin abu ne um a larabci shi sa kira ummul kitab ummul qur'an fatiha ko fatiha ana kiranta da ummul qur'an saboda ta kunshi al'ƙur'ani a dunkule biyan al'ƙur'ani din yana tura a cikin fatiha me yasa saboda manufofi guda uku ne a cikin al'ƙur'ani manufa ta farko aqida da tauhidi manufa ta biyu ibada da yanda ake gyara ta sannan abu na uku kuma shine kisosi in ka je ka bibi qur'ani zaka duk kewayen da yake da wuce wannan abubuwan guda uku yake tabbatarwa kaga akwai aqida a fatiha akwai ibada akwai qisas tana kan alhamdulillah rabbil alamin zuwa maliki yawmiddin da aqida iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ibada اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم قصص هذا تسمى أم القرآن إذا سنة أم نونا أبو أم القرى لتنذر أم القرى ومن حولها أقول idan ka ce ummu na wani abu ana nufin jigonsa asalinsa mahaifiya ke nan mana ce babu birul ummi babin da yake bayani akan falalar ko akan wajibcin yi wa mahaifiya nagarta da biyayya حدثنا أبو عاصم عن بهد بن حكيم عن أبيه عن جده قلت يا رسول الله من أبر قال أمك قلت ثم من أ... قلت من أبر قال أمك قلت من أبر قال أمك قلت من أبر قال أباك ثم الأقرب فالأقرب حديث أنكر بشر أبو عاصم دقى بهز ابن حكيم عن أبيه دقى ما يكون حكيم كنا عن جده دقى كاكنسا معاوية كنا ابن حيدة كاجفنا الله هكا أكي سوت ikaranta daga gurin mahaifinsa shi ma daga gurin mahaifinsa shi kuma daga mazala ne ko nan girma da Allah ya zama gida mahaifi ya zama ya'yan ababen abin misali abin koyi a ba kumbiya kumbiya ba mahaifi yana da wasu ɗabi'a da baya san yaya su ɗauka shi yana yi ko baya su ya'yan ma haka ake so ba su ake ce zama zurriyatan ba'adu min ba'd zuriya gaba ɗayan su ta mutanen kirki Allah ka samu daga ciki sai daga bahar bin hakim daga mahaifinsa daga kuma kakansa ce yace ce inda shi mu'awiyar bin haida kakan bahas ko yace mai ya ya manzan Allah man abar wazan wa nagarta qala ummak ce mahaifiyarka ƙultu man abar ya kuma mai tambaya ta biyu wazan yi wa nagarta ya rasulullah yace ummak ay birra ummaka kenan kai mahaifiyarka nagarta ƙultu ya kuma maimaita ya ce man abar karo na uku qala ummak manzo Allah ya ce mahaifiyarka za ka yi nagarta qultu man abar ce wa zan yi wa nagarta ya manzo Allah karo na hudu qala sai ce abaka mahaifinka thumma al-aqraba fal aqraba sanan mai kusanci da mai kusanci mafi kusanci da kai bayan mahaifi mahaifiya ka so uku mahaifi mutum na hudu gurin biyayya waye mutum na farko da ya kamata ka biya mahaifiyar na biyu na uku na hudu na biyar mafi kusanci sannan kuma daraja daraja mataki mataki wannan ya kamata ka karatun da muke abun nabiyar rahama ko eh so so kai so so ne amma san kai ya bi sai ka fara daga na gida sannan zaka sallama na waje komai ya faro duk wata ni'ima da zaka sha ta faro ta gidan sannan ta fito waje to mahaifiya ta ninka mahaifin so uku a gurin biyayya da cancanta na haƙi malamai suna tambayar me yasa ne me yasa mahaifiya take da haƙi ɗaya ɗaya guda uku a karan da mahaifai da kaso ɗaya wato ta ninka shi so uku suke ta cewa in ka duba ayoyi da kuma yanayi to Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ta wannan saboda wahalar da ta sha tana da abubuwa guda uku wanda take banta da su ɗa ko ce mahaifi ba shi da wannan abubuwan wato duk mahaifiya akwai gudunmawa ko wani mataki ko wani abu da ta taka a rayuwar ɗanta wanda mahaifi ba bai mata musharaka ba bai tarayya da ita ba a gurin wani abu mai na farko ɗaukar ciki nisa da Allah cewa wasu in kana bi walidaihi sai hamalatu ummuhu wahanan ala wahanan haka ma yake su ɗauke shi wahanan sai ke tuna ma eh an wa ɗan adam wasiya da mahaifansa sai ake tuna maka wahalar da mahaifiya ta sha saboda me kakka hararu wata wahala ba za ka sha kai me kai to me za ka lokacin da mahaifanka suke suke maka dan ka girma ne ba ta sa rai ka biya su ba su mana tabbas za ka biya su ko ba ta tabbas za ka biya su kuma suna ma ne dan ka rayu kai kuma in ka fara ta arzai da Allah ka lallaba su da yayi arabu lafiya me ake nufi da arabu lafiya ne eh ko ba su ma fatan suke yi ba kar ga su mutuwa haka suke ma fatan mu kaga nasu da naka da bambanci ba kai na arabu lafiya su kuma sai idan ka girma ka zama wani naka da abin da zaka zaka biya su ba da bambanci to shi sa sai Allah yake tuna maka fa abubuwan da zaka ga wata wala zaka sha a rayuwa to wala ne zaka sha wancan abubuwan da suka yi ma a rayuwa shi ne ce wahala rauni ala wani akan rauni daga lokacin da mace ta samu ciki rauni ya shigo kenan malam sai wani alawa ne rauni akan rauni tun daga samun ciki kullum rauni yake kara kullum rauni yake kara ga kuma mata malam ba wasu ce ma ga tsorata ta da ake an ga cewa idan da ta samu shi gaba ta daya duniya gaba ta daya a lahira ga raunin jiki da a hankalce ma ana kuma firgita ta wai gaba ta daya a duniya gaba ta daya a lahira kai ka biyo ta magana rai a hannun Allah to wai ranka ba a hannun Allah ba الله يتوفى الأنفس حين موتها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى رأيكن gaba ɗaya duk a hannun Allah su eh duk wanda ya kwana tashi mai lafiya da mara lafiya yaro da babba mai ciki da mara ciki tsoho duk wanda ka sani mai mulki da mara mulki wanda ake gadi da wanda yake gadi da wanda ba a gadewa ba mai gadin su duk gaba ɗaya duran a hannun Allah yake da wanda ya dana bindiga zai danna tiriga da wanda aka fuskanta da shi mai harbin da wanda za a harba jiransa a Allah yake in Allah ya gada maka fuskanta gana ta riga sai ka mutu kai an gane to wahanan ala wahanin rauni a kan rauni wasu wanda ce raunin kala kala ne ai ga rawancin da kasance wata mace mata suna da rauni wannan ba wai sharri bane addinin musulunci yake musu haka ne ɗabi'a da al'ada haka Allah ya yi mata maza sun fi su ko kowace dabba ma ka duba ba su ɗan adam koyo ko ka taɓa ganin wata dabba namiji kai mace ta kai namiji ƙarfi a normal situation din ba daidai ko ba kana gani babu kuma ko su tura ma za su ci surutun cewa mata su zo zuwa daidai ta su da maza ya in ka tashi in kai aure ita za ta biyarin da kai ko kai za ka biyarin da ita so su din ma ba su gama daidai ta ba kenan hmm? da ba za ce Michelle Obama ba sai ce Obama Michelle ko a hmm. kai kamar cin da za a daidaita ko kuma kowa ya ci kansa kawai haka abin yake tafiya wahanan ala wahanan a wata aya ce wasu nan insana bi wadi ihsana hamat ummu kurhan wa wada'atu kurhan ga yana faɗa maka ka izani kuma sai ya faɗa maka dalilin yin ihsan saboda me hal jazaul ihsan sun kyautata ma kai ma ya kamata ka kyautata musu za mu zo birrul abna eh, sai mu ji kuma wanda ba su kyautata din ba fa an gane sai Allah yake tana maka kyautata maka ce kurhan ki wa wada'atu kurha ta sauke shi aka ta haife shi cikin ki wato abubuwan da take so abin da ta fi sha'awa a duniya ta koma ta tsame shi akan samu matan da in suna da ciki abin da ya fi komai daɗi su tsame shi abin da ya fi komai abin kyama kai akan samu matan ma da mata suke faɗa cewa ne wacce ya ta samu irin macen nan latirin an san latirin ko jefa ka tsuguna ka jefa irin na gargajiya ɗin nan ta rufe shi tun dare kuma ta tabbatar ta riga kowa zuwa ranta nan fa wa iyazu billah waran fa ta shaƙa fa ita wannan ta fi sha'awa amma da ya ko turare na almiski mai da sai ta ce tafi tafi kan ne a mai ka akwai matar da in tana da ciki mijinta mai wasu sai ta ringa cewa matsa an baka ba za ta yi amma kuma aman za ta yi Qur'an duk wani abu da ake so ta koma ta tsane shi abin da ake ki ta koma tana zuwa haka wa wada'atu furha. za ta zama zama da irin tashi da shi ne Allah yake tuna maka da wani. Ɗaukar ciki kenan haihuwar haga ɗaukar ciki ita kadai ita kadai da tunanin maka duniya gaba ɗaya don duniya ka gaba ɗaya a cikin ta yake wata shida abin da ya sama ko duk a wannan ka gama duniyar wannan ba wanda ya musaraka da ita ita kadai take da wannan to amma kuma ka san akwai iyayen zamani da ake ɗauka yar ko eh yar dako wanda su samu ciki kuma dauke a ba wata ko ba ai ko a dauke ya ba kwalaba ko wani inji ko idan ya tsere nan to shi sa masu wannan zaga alaka su da yayan su babu babu kyau alaka su da yayan su ba ta da rahama ba ta da kauna ba ta da sauransu akan wannan irin su ne zaka ji cewa in in mahaifi ya girma girma sai a dauke shi a kashe gidan gajiyayyu me yasa wai ya ci rayuwarsa kai zo ta kura muku ta kura rayuwarka addinin musulunci kuma cewa yayi wa in ma ya bulgana indakal in sun girma lokacin lokacin da kyautata ka tafi karfi lokacin da suka girma saboda me kai ma ko da sun koma suna kashi suna fasari to kai ma haka ka faro aiki ba su kyamace ka ba an gane amma ka ce dinka jari duba wannan addinin musulunci a lokacin ne ma za ka fi neman aljanna taka a gurinsu an gane to na farko ta dauki ciki ita kadai take da wannan mahaifi ba shi da wannan ɗawainiyar da ya sha da yawa na biyu ne gurin haifewa mahaifiya ita kaɗai ta sha wahala haihuwar mutum kuma ita san bala'in da ta sha to da haka wannan haƙi ne shi ma na biyu da ya kamata a duba da yawa ta rasu a gurin haihuwa wata ta haifa ta rasu wata ta rasu ma kafin ta haifa aka yanka cikin aka ɗauko ɗan ko da yawa sannan na uku kuma shayarwa wani abubuwan guda uku duk mahaifi bai ko yayi to shi sanke da haƙi ɗaiɗaiɗai guda uku sannan kuma sauran haƙoƙin kuma da ita da mahaifin aka ringa yi tarbiyya ba ita kai take ba mahaifi yana ita ma tana yi duk wani abu da aka ci gaba da yi mahaifi yana yi tana yi addu'a mahaifi yana yi tana yi nusarwa mahaifi yana yi tana yi so da kauna da sauransu duk mahaifi yana yi ita ma tana yi an gano wani abubuwan guda uku to shi yasa Allah yake cewa ummuka ummu ka thumma ummu amma ko wasu malamai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa kai yace bira ummaka bira ummuk bira ummuk amma ko wasu malaman suka ce a'a ai wannan da aka ce ka so uku ba na nufin ka mahaifi bane ba gurin gurin karɓar kyautatawar gurin nagartar da za ka nuna a'a me yasa to suka ce a ah, saboda ita tana da rauni haƙinta ba zai fita da wuri ba to shi sai aka maimaita maka sau uku don ka kula da haƙin naka amma duk ɗaya suke ya kan wannan wani ma bi da mata duk ɗaya ne to me yasa maza na ce ummuka summa ga summa ummu suka ce haƙinta ne ba zai fita da wuri ba dama kuma duk abin da ake ganin za a cinye shi ashe ya kamata a fi emphasizing akai ko a karfafawa saboda me na farko tana da rauni na tabi'a na bibiyo wa karaina ko na uku na shi kansa namijin yana da wata kira ta ba wasa da fiye salaretin ba ko eh to duk wannan abubuwan suna wa ga an fi wurin ba shi haƙinsa na hudu kuma sannan ita haifi a cikin gida ne mafi yawanci mutum yakan iya yin abin da a cikin gida abin da ba zai iya sa a waje ba wani ko da ba shi da zalabi in ya fito waje zai yi daidai gwargwado amma cikin gida to kai kuma taimaka shi a cikin gida da take haka ne sun daga kawo da rere mun zo kan mahaifin sai mu kuma tsawon. an gane to kafin na wuce wannan gabar barin tsokaci wani abubuwan malamai suna cewa su ne abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya bibita mahaifiya ya su uku akan mahaifi gurin yi musu nagarta da biyayya akan samu sakaci sosai a wannan lokaci mun faɗi ana yin goyon ciki ko kuma akan samu gurin shayarwan ba gurin shayarwa ma sai wata kawai ta ganin ita tunda tana so ta ci gaba da zama yarinya kar ta tsufa to naka ta zama uwa ba bata yadda ba lokacin abu an yi shi kina yarinya kin yi Ki kika zama budurwa kika yi budurcinki kika zama amarya kika yi amarcinki to kin zama uwa ki ko haka ya kamata ki yi cikin da take ke yadda ba dole cikin sakin ci gaba da abin nan wannan shayarwa tana da matukar muhimmanci musamman in ji likitoci da malaman addinin musulunci sai sun faɗi wannan musamman ta ɓangaren shakuwa tsakanin ɗa da mahaifi mahaifi eh, yaro da mahaifiyarsa yakan zama suna da shakuwar da kusan ba shi da shakuwa da kowane mutum kamar ita me yasa da farko ai za ga yaro tun yana yan watannin sa shi da wani abu ya fara kin kowa sai mahaifiyarsa me yake yi wannan ya lura cewa fa ba bai ba shi gudunmuwa a rayuwa kamar ita an gane shi sa ai bayan ya girma addinin musulunci yake tuna masa wannan ya cewa wahanan din da Qur'an din za in tana breastfeeding din sa yana ta kallon ta ya kura mata ido ya gama gane ta saboda mai wannan jin daɗin da yake da karɓar taimako da gare da tallafi yana jin cewa lalle wannan ba ta wasa ba ce to wannan rahamar da ƙaunar tana shiga tsakanin su to duk lokacin da kika ɗauki aiki ko kika ɗauki ɗanki kika ba wata ta masa irin wannan ko ta shayar da shi ko a ba shi na gwangwani ko a kai gurin nani to duk wannan kin san kin mika musu kenan wannan rahama sai ta ragu tsakanin ku ke da shi wannan kaunar wannan shako sai ta ragu ko kin gane ko baki gane ba san kun ga videos da yawa musamman kasashen laraba da su da wannan matsalar kun ga da yawa wasu daga cikin arna sun arnantar da yara tun suna yara saboda su ake ba su musu tarbiyya kuma sanan yara da yawa sun fi kaunar yan rainansu akan mahaifansu saboda su ne suka shaku in yaro ya yi kuka na ke shi tashi ta rarrashe shi ta ba in wani yaron yana kuka ba wanda ya sani duniya ya hana shi in ba na biyarsa ba tana karɓarsa tana ba shi mamashi kenan sai ya ci gaba ya ƙura mata ido ya gama wucinsa ya gama ajiyar zuciyarsa yana kallon ta ya ce lallai wannan masha Allah lallai ko to amma kin ba wata ba wannan ba za a samu shi ta kake gane kake samun wasu wanda tun suna yara ba na so mun yawan kawo labarai da kisoshi da sauransu amma ko wani program da ake a masar suna kiransa al-musamih karim ne al-musamih karim wato mai yafiya shine babban mutum wani program ne wani kirista ne ma ana ce masa John al shi yake yin sa to program din babban abin da yake yi shine ne duk lokacin da aka samu wasu makusanta suka yi batawa batawa ta rashin mutunci wacce an kasa hadawa sai a gaje sunan program program din yana da Allah ya hore masa hikimomi da sauransu da kuma dabaru kuma sanan mutane ne da yawa aka ware suke aiki a wannan program za a bi hanyoyin da za a yi kokarin sasanta su amma kuma on media duk duniya za ta gani za a faɗa muku asalin batawar da yanda aka yi da kuma inda za a yi kokarin ajiyar din shi George Karadi shi zaka faɗawa ala wato matakan da aka bi gurin batawar shi kuma zai rubuta wasiƙa da rarrashi da komai da sunanka amma ba kai ka rubuta ba shi yake rubuta da kin wanda Allah ya bashi kirista ne amma yake amfani da ayoyin addinin musulunci sai ce dai kawai convince ɗinka yana wannan to akwai wani bawan Allah da ya aure ya aure wata yarinya bayan sanin ɗaya biyu kawai sai ya rasa aiki sai ita kuma take ganin ita kamar ita kyakkyawa ka san wasu tana da wannan yan mata sun sa da sun ganin cewa ai ta ma alfarma mata aure ta tana kyakkyawa kuma yanzu in ta fita akwai dubu za su nemi ta waye da waye bayan ta yi guda ɗaya sai ya rasa aikinsa sai take ganin ta ba ta zauna ba sai ta dire masa yarinya tana wata ɗaya biyu ta dire mata a gidansa ta tafi shi kuma ya dauka ya je ya samu ta uwarsa ta ta yawo Allah ya taimaka da haka Allah ya sa yarinya aka shekara biyu daga shekara biyu ya gari sama yake ba sai kan zama masa sai ya tafi <clears throat> Japan idan can ya buga da yarinya fa ya shekara biyu da yarinya shekara biyu ya tafi Japan ya je ya buga can ya buga can ya kasa gidan renon yara in ya je wani gurin aiki ya ya ɗauko ta su dawo gida da haka ya shekara goma sha bakwai a can yana tana shekara na sha tara da zama makarantar ta mai da ya gani ta isa aure ta yawa ya baya so sai aure a can kuma shi kuma ya tara abin da ya je nema duk da wani lokacin tunda an masa gorin bashi da kuɗi bai ƙara aure ba bai ma ƙara wayoyin mata ba sannan ya dawo gida yarinya su kuma duk iya tarbiyyar da ya kamata a yi mata ya mata tun daga kan boko dama a can harkar boko shi da kuma daidai gurgudu na addini ya mata suka dawo gida duk lokacin sun ba ina ma mata sai ya ta mutu kawai haka ya ringa cewa idan kuma wannan bayan Allah ya dawo ya zama mushaki yana da kamfani na komai wata ran kawai tana kallon TV sai daga an hango an nuno shi a wani haka contract nuna aiki da zasu a sai tsoho soyayya ta farfado a sai soyayya dogon su mata ba mutuwa ta yau sayar da su dogon su mata ba mutuwa ta yau sai ya tafi almusanih karim ba dai na son shiga cikin dogon labarin da ya karshe da aka yi to shi to shi shi ne za a ban a dawo ne za a dawo aiki yace shi abin da ma zai so a ce ne in ma akwai wata alaƙa tsakanin ya da mahaifi kamata ya haɗa su can amma shi ba shi da matsala shi duk ya yafe ya ta haɗu da ta kawai to amma da aka buga wa yarinyar akai mata na rashin babu da ya faru sai ita ba ta mahaifiya ita ta kawai ta musu Allah ya ha kawai ga ta fa in ka ga yaran kamar tsaga kara da uwar da yar amma ta sai ita kawai ta Allah ya ha kawai ta zana ta musu wallahi aka juyin duniya in karɓa ta sai a matsayin mahaifiya me ya faru rashin duk wannan abubuwan na farko to da haka wannan mahaifiya take da gudunmuwa gagara ma a rayuwar dan adam to shi yasa kuma haƙƙin ta yake mafi girma yanzu yanzu nan mahaifiyarka in ka ɗaga murya mata ma yawan lokacin saboda rauni in ta ga ana faɗa da wani daban ba wucewa ta zo ta ga ana faɗa an daga hannu an naushe wani sai ta fashe da kuka wata ko ba haka ake samu ba to kuma yanzu ka zo ka ɗaga mata murya zai karni ɗaga mata murya su me zai na ta kuka ko ba ta kukan ido ba za ta kukan zuci don wani lokacin mahaifa mata ana faɗa musu illar yin kukan su ne ga 'ya'yansu da illar da illar faɗan mugayen addu'o'i ga 'yansu isa ba ta yi amma ba ran ne ba a bata musu ba to kuma sun yi ko ba Allah tun ka bata musu rai ko to lallai in mutum yana so ya ga daidai sai ya bi mahaifiyarsa sau da kafa mahaifiya mahaifiya mahaifiya sannan mahaifi tunda akwai babu mahaifi nan gaba in mun zo zamu ji cewa ne idan aka ce mahaifiya ta ce eh ya ce a'a ya za ka yi wannan ya ce zauna wani ta ce tafi ya za ka yi sai mun zo tukun Allah ka samu dace Allah ubangiji ya kara mahaifin mu lafiya masu rai wanda kuma suke ba su dare Allah ya gafarta musu to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ummuk summa ummuk summa ummuk ya faɗa ya ce summa abak sanan mahaifinka summa al'aqraba fal aqraba sanan makusanci zuwa makusanci حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر جعفر جعفر بن أبي كثير قال أخبره زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنه أتاه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها فهل لي من توبة قال أمك حية قال لا قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت فذهبت فسألت ابن عباس أعضاء كنايتي فتوانا إيش لما سألته عن حياة أمي فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالدة ما شاء الله لقى عضاء ابن يسار Allah ya gafarta masa daga Ibn Abbas Allah ya kara musu yadda mutum da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu Ibn Abbas ya bin shekara 13 ba amma kaji suka ta ji ana cewa Ali Ibn Abbas Ali Ibn Abbas Ali Ibn Abbas me yasa jajircewa da dagewa da neman ilimi eh, in kai ilimi shikenan kuma ana sa shi da ana da anan neman musa ko wannan ko musa da sabani sai na umar ya sa cikin da tijje cikin senate duk da wanda ake zama da su akwai ƴaƴansu sa'anninsa an gane ibn abbas babban mutum ne zaka shi ka nemi ilimi al-ilmu yarfa'u baita al-la'im adalahu wal jahlu yahdimu baita al-'izz wal karam hmm. yace ta'allam fa laysa al-mar'u yuladu 'alima wa laysa aqwa 'ilmin kaman huwa jahil رأيت كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت إليه المحاسن شيخ كإلم كفويا saboda sai da koya al'ilmu bi ta'allum kai ilimi saboda ne falas man yuladu alima ba wanda za a yi shi da ilimi kowa ka gani ko yayi ko mai ilimi bai zama kamar jahili ba kul halaysa wal ladina ya'lamuna ba su taɓa zama ɗaya ba yace ra'aytu kabir qawmi la'ima indahu yace duk girman mutum in ka zo ka samu babba na shekaru a cikin mutane in ba shi da ilimi to saghirun wala ya zama yaro ko yana so ko baya so ko ya yi girman kai ko ya kankantar da kansu me yasa idan tafat ilaihi mahafin idan har bukata ta biyo ta wayo kansa idan ya faɗa ice ayi kaza ba da ilimi ba to za a yi bankaura idan ya faɗa kuma dole za a tambayi na ilimi haka to dole a biyun da wanda ya fi masa daɗi ma shine suru da bakinsa ko ya ce a je gurin wani to ya bi masa mutunci an gane ibn abbas haka ya karatu tun yana yaro kuma lokacin da manzo Allah ya rasu ya kira wani abokin sa dan mutanen Madina yace wa zo mu je mu nemi ilimi yace haba ka je ka yanzu ga sabon manzo Allah ne suwana suwana suwana ma zai kalle mu mu yanzu ibnu abbas yace ce daga baya yazo yana ganin laifi dabara ba shi da ya faɗa masa ka sai rabu da shi ko ya je ne ma daga baya wancan bawan Allah yazo yana ganin ibnu abbas shine mai fatawa shi yake tambaya in ka zo hadisi yana nan fiqhu tafsiri lugha duk komai ka zo ku wasa zama shakundun kuma musamman kana da yarintarka ka zai ka kai in kuma ka girma kaka ce an wuce ilimi ba a daina ne da mahdi ilal lahad an gane sabon mazala da yawan su da girman su qur'ani ya fara sauka kuma ka samu koya Allah ka samu dashi ibn abbas shi yasa manzo Allah sallallahu ya masa addu'a yace Allahumma faqihu fi din wa alimhu ta'wil ni Allah ka bashi fiqhu fahimtar addini kuma ka sanga shi tafsiri in ka ji cikin sabai kaf ba wanda zaka ta jin ana cewa a tafsiri wani ya ce wani ya ce kamar ibn abbas ga fiƙo ana ƙara mana ƙaunarsu ka haɗa mu tare da su yace wani bawan Allah ya zo yake tambaye ibn abbas annahu atahu rajul wani bawan Allah ya zo masa fa qala yace inni khatabtu ra'atan yace hakika na koyi na na nemi auren wata mata shine khitba in kace khatabtu yana da ma'ana biyu ko da min al khutbati kai khutba kenan preaching eh ka zo ka yi hudu ba dai da bahaushe ke faɗa wa'azi ko kuma min al neman aure kenan wato ka nemi mace da aure shine ne khitba فلا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء بمانشن كثرة دا bamma to ana ce da ce khatabtum ra'atan yana nufin me na nemi auren wata mata ya nemi auren wata mata ya ce fa abat an tankiha ne sai ta iya da ta aure ni ba ta san sa eh abin da yafi sauki a duniya in ka nemi auren wance ta nuna ba ta san ka ka hakura kawai gairu ghayruha kafir mata da yawa a duniya ta karanta wa kiyama ta tashi ta ce ba ta san ka ko mata sun kare nan ta ce ba ta san ka abin da yafi masu ɗi kenan in ba ka ba ka ka buɗo kanka babu mulakanci to ai kai kana kaunar ta ai kaunar yanzu ka fara ai wai ka bude kanka babu kaunar kaunar ma girma take ai نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموقع فلقاء كل الحوادث منبقها من النظر فمعظم النار من مستصغر الشر da abin da kake gani na rayuwar duniya farko sa shine kallo da nazari da ya kalli kaza sai tana ma kaza shikenan sai wata idiya ta shikenan in ka ci gaba sai ta girma wancan malamin ya ce والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطنه ينفضل zuciyar ɗan adam kamar jaririn yaro take in kika bashi ta kakaki kai ta shayar da shi sai girma yana son shan nono sai ga yaro gudu yana umma nono to ba su taimaka yayi shi ba haka ne ta cewa nono amma da ta yaya shi sai sati ɗaya sati biyu ya to kaka taba biyu yanzu ce ba ta san ka za ka mutu ba za ka mutu ba masu an ba wani ba sai rijiya an sha barinsu a gasan kasa fadawa wallahi ne na ga wata yarinya da ta dage in ba ba ta ba sai rijiya aka huni ana yi ta zaburo da gudu a rarrake ta mafi ya dawace ne yake faruwa ne daga kun yi akan aka ce wai tun da ba za ba ta wani ba wai ta ce sai rijiya ita to ku zake ta ta je ku su lafiya Allah ya kiyaye eh. da ya tafi da gurbi ta je gaban rijiyar ta tsaya ta leka sai ta yi turus ina da shiga mai ta juyo ba ta ko ta cikin rijiyar ma ko ta fada su wata cuta su shi wancan zai fasa aure ne ko za ta fasa aure ne yanzu in ka kai sai wancan dole in ta mutu fa ana samun tabbas wanda ana samun ɗaiɗaiku a tarihi amma wani sai sun buɗe kansu babin soyayya kamar yadda na faɗa akwai lokacin da zaka bude kanka abu ya fi ka shi ya zama shagaf ko ishq ana samu shi ga yace majnun laila ko eh saboda ya riga ya kai abun ya kai matakin hauka ka far shan ɗaya gar guda ɗaya daga nan ka ci gaba ka koma ganye daga nan daga nan baka wasa sai ka hauka shi ko amma ba daga farshe kake hauka cewa ba kuma sai an ta faɗa ma wannan ka ci gaba fa zarewa zaka da kuma ka zo ka zare din to shi ma haka kana ganin wannan in kai sa full stop ka danna burki shike na abin sai ya tsaya sai ka yayi ga koma wani guri haka ke ma kake kura dole sai wani eh ya ba ta ce badan baya son ki kuma akwai maza da yawa da suke son ki kowa gani Allah ya tare da masa wanda ya zai so shi ya kaunace shi kuma a zauna lafiya me a wacce ya ta ko kun yi auren ta ta wulakanta ka tana ganin ta ma alfarma kullum gorin safa da banna da banna kuma sanan kai ma hankalinka ba a kwance ba za ka iya siyan mace amma ba ka sai ta ba ko eh kana siyan mace mana ka je ka biya kuɗi ka biya iyayenta ka biya wai duk duniya gaba ɗaya su biya mata ba sai dole sai an yi auren ta hakura kuma ta zo amma ba ta ƙaunar ka ba ka da kana da ka gaba ɗaya zama ba security ka kana tsoro ɗayan shayi ka gansa shinkafa ɓera ko wani guba ko to kai da mata ka kana tsoron ka ci abinci sai na ka ci abinci to ina libas ɗin yake kenan ina litas kunu ɗin take ina wa mata mata'iha duk babu duk wasu wani tafiris wani ruhi na aure duk babu an zare musu to na wani jin daɗi a cikin wani lamari na kawai in an ce ba a yi da kai ka haƙura kawai da shi wani bawan Allah da ya zo yace khatabtum ra'atan na nemi wata mata da aure fa abat an tankihani sai ta nuna ba ta yi da shi ta ice ta ki keme me ta ki aurensa wa khatabaha ghairi wani kuma ya neme ta fa ahabbat an tankihahu sai ta so sai ta so shi da aure ba na ma san wasu san masa wani ba washe kuma dai wani kaskashin wani ba ka san da tana da shi ba shikenan ba kaka je ka duba wani yaro zuwa cewa wuya za a yi wance ta zai ta auri hane ka baka ga fata ta fara ni ma fari amma shi wancan dan dunawa amma to a ka kai amma kuma kana cewa ya zaki cikin wani ah, saboda mafi cewa wani lokacin ba zaki cikin sa kanka so ba da kike haka ne ko ba ka bani saboda wani lokacin da aka dace abin yazo al-arwahu junudun mujannada ma ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha talaf eh kuma san ma wani lokacin ya zo wani lokacin sai tafi idan yanzu daidai gwargwadon ana gina shi da ihsani sai ga ya girma wani lokacin kuma in baka irin wannan haukan da sauransu ban ka gina da ihsani sai ga Allah ya san ya samu ana samu haka a fara da kiyaye da farko idan kuma daman ba wuce ce sadakin so kyauta an baka je gidan yan business ba akwai wanda ya su sun mai da su business center business center akwai wani yaro da ya turo da wasu kaya kai gidan wasu yarinya mahaifiyar da mahaifin ana bikin ta suka karbi kayan wani wallahi ana bikin ta ana cikin bikin wani ya turo da toshi ba su gaya masa aurenta ake ba suka karbe Allah ya rafa asiri almuhim dai da haka kai wani gaba ka duba ga sabon maza a sallallahu alaihi wasallam yace zuwa na duba a cikin mata na guda biyu wacce kake son sa ka aura shi yasa shi yasa wannan kanku sallama musu gauri ne radiyallahu anhu wa ardahu amma shi wannan bawan Allah yace da ta so ta aure shi ita fazirtu sai kishi ya kama ni alaiha a kanta fa qataltuha sai na kashe ta wal iyadu billah kishi kumallan maza yanzu ya zama kumallan maza ko ana haka a shi wannan nasa ma da yawa hakan sama kawai wai Sa'udan uban mutum Sa'udan uban mutum ah, a cikin masallaci limami za a yi sallah Sa'udan uban mutum ladan ya ce liman ko da biyu ne ce da hudu yau ya ce limami ne saki sai ladan ya aure <laughs> to shi ne a cikin masallaci ya zai kai da ka san kana so me yasa ka sake su yanzu ka sake ta shi kenan ba wanda zai aura sai da zauna babu babu aure ya hatta mutu ka zuwa ga wannan aiki na Allah kai ne da abokin ka yake kuke san yarinya guda ɗaya tun wata ka kace zuwa gawa ne to shi kenan manzo Allah ce la yaqub ahadukum ala kaɗayan ku nema wurin cikin neman auren ɗansa ta kasa zuwa ga wani ku gaba da zumunci ku kai da shi shi kuma can su gaba da ranta a soyayya shi da ita shi kenan a gaba da harka sai kuma kaje ka nemi wata ana yi fa wallahi akwai wata baiwar Allah da na santa <clears throat> wani bawan Allah ya neme ta da aure sai sai ni gaskiya an riga mun miji a gida kuma ni bana son ƙetare maganar mahaifana amma na kana da kamala da sauransu da sauransu me zai na ka nemi kawata ya ga wancan ta mata kuma aka yi auren ita kuma ta je ta auri wanda mahaifar suka nuna wancan ya wulakanta ta yadda ba ka zato shi na nata da mahaifar suka ba su da dai an ga abin ya yawa ya ci zarafinta su da kansu iyayen suka ce ki haƙura yau iyayen ta biyayya shi kenan aka ce ya sake ta wancan ya kuma sake ta sai ita wancan kawar ta da ta auri wancan ta ce wa ne mijinta kenan ba ta ce wa ne mai na tun da farko wancan ke so yanzu kuma ta fito me zai ka aure ta mu zo mu ita yace za zaki iya ta ce ah ga ma ni fara baka shawara ba ga kawo ba kuma wallahi yanzu an yi auren duk wannan tana nan wannan tana tana kuma ranga da zumuncin su a fa mun ci an tankwara zuciya ko eh eh sai wanda Allah ya bawa <laughs> ibn hajar cewa manyan mata kishi ne da su ba yana nufin kuma hauka ba ko akwai kishi kuma wanda ya wuce gona da iri na hauka to haka maza ya kamata su ma su kasance in ka nema ne ya samu to ba shi kenan ba gaba za ku daura ba zage zage za a yi ta yi ba ba daina zama guri ɗaya za a yi ba ba farauta juna za a ringa yi ba a ci gaba da zumunci akwai wata bayar Allah suka nemi aure wasu mutum biyu suka fito neman ta ta aure ɗaya daga cikinsu sai da ta shekara talatin da biyar a gidansa ya rasu sannan kuma ɗayan ya aure ta da jikokinsa da komai ba shekara talatin da biyar ɗayan ya aure ta kuma suka haihu ikon Allah ba wace ce dan ba ce mata wani ba ta haihuwar dan wani kuma wani shi kuma da aka yi shi kuma sai bayan ta shekara wajen goma sha uku a gidansa ba ta haihu ba sannan ita ke ta wancan kuma ya aure ta shi kuma suka haihu Allah ya kaddara ta tashi karunna a cikin gidan wannan bawan Allah sannan za a shiga da tafiya da wancan za ka buɗe kwakwalwarka kaka zama mai kaka taƙaice kwakwalwarka akan yarinya guda ɗaya duk abin da take da shi wasu da yawa dubin da ba za suna da shi kuma wasu kila za su so ka zaka iya samun wacce ta fita komai kuma ita tana ƙaunarka an gane bai kai a yi farautar juna bai sai shi kuma da ya yi kishi ya kama shi ya ce faƙataltuha sai na kashe ta wal iyadu billah la yazalu rajul fi fushatin min dinihi ma lam harama manzo Allah mutum ba zai gushe ba hadisin bukhari ba zai wuce ba cikin yalwa ba shi da takura ba tsanani a cikin addinin sa matakar bai taba jinin da ya haramta ba Allah ya ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan tun daga bakar hannasan da malaman tafsiri ba za ka tarar da aya daya ta yi lugudan balbalin bala'i akan wani nau'in zunubi ba kamar wannan wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaohu jahannam mako masa jahannama matabbata a ranar kiyama khalidan fiha dindindin a ciki wa ghadiba Allahu alai Allah ya fushi da shi na da karatun satin da ya wuce muka ce fushin Allah ya fi jahannama balbalin bala'i ko sanan wala ana ya nisan tashi da rahama wa addalahu azaban azima ya tayar masa wata gagarumar azaba ne shi shi kadai akan kashe mutum daya mu'minan na kashe mutum daya da gangan ala maka wannan tarin balbalin bala'i shi yasa wasu malama suke ganin ma kawai in kai kisan kai baka da tuba kawai sai eh, ba wani tuba duk wannan azabar guda biyar da aka lissafa ka tafi a banza ina ina jin na taɓa yin wata lakca a masallacin can na can gaba ko shekara ɗaya da rabi ne ko shekara biyu da suka wuce kan kisan kai bayan mun kawo hadisai da ayoyi na kusa na dan wannan rigimin na kashe kashen kai da karshe dai research ne ne asali ma research ne na jami'a to daga karshe abin da result din research din shine ne duk wanda ya kisan kai yana da tuba amma sai ka duba bangarori guda uku akwai haƙƙin Allah a ciki akwai haƙƙin waɗanda ka yi wa kisan kan ƴan uwansa mijin wata ne ko matar wani ce yar wani mahaifiyar wani yar wani kanwar wani aboki ko dole masalahoyin suna nan baka cuce su ba yanzu ka samu mutum mai yaya ka kashe shi baka cuce yan ba shi kadai kawai ka zananta? sannan kuma akwai haƙƙinsa shi karan kansa mun kawo hadisi da ayoyi na ce wannan shine result din kawai zaka haƙƙin Allah kan ya yafi in ka bi shar'an tuba amma wacin haƙoƙin fa na san ka ga kawo hadisai yanzu akan ka ka taro da wani mutum da ya kashe mutum ɗari ko eh kuma haka ya fi masa to an shi ai karshen ai karshen rayuwar ta zuwa ba ma samu wani chance din ba yana kan hanyar tuban ne ko yana kan hanyar inda zai je tuban ya rasu ba ma samu chance din ba balantana zo a duba balance din wacce a duba balance din wani kuma yanzu inda zaka zaka ce ashhadu an la ilaha illa mutum ne ya shekara tsari yana ya yayi kalmar shahada yanzu ya imani da Allah kuma sai ya rasu yanzu ko sallah ɗaya ba zai shiga aljanna duk da ya imani amma bai da salihan ba kuma? saboda babu chance din lokacin ya kune a daidai iya lokacin abin da Allah ya dora musu ya riga an gane wannan kuma da baya ya wuce an gane wannan to da haka in kai kisan kai lalle a yanzu kuma ma kisan kai ba yanzu za ka saci kuɗin mutum ne ka je ka isa gifari ai ba zai yi ba ai ka isa gifari Allah ya yafe maka ya sata amma kuma sai ka biya shi kuɗin su ai in ka saci kuɗin mutum ba za ka wace a salawatul khams wal jumu'atu wal jumu'atu wa ramadan ila ramadan mukaffiratu lima bainahunna ba kai mukaffiratu lima bainahunna ka mai da kuɗi ba manzo Allah cewa yi warware abubuwan da suke tsakaninku tun kafa a zo ranar kiyama a zo ranar da babu dinarin wala dirham abin da yake tsakanin kawai aikon akai ne da sharri wanda ya zalunci wani a ɗauki aikin na alkhairi a bawa wancan in aikin na alkhairi ya kare a ɗabo aikin ka na alkhairi ya kare masu bin ka bashi ba su ƙare ba wanda ka zalunta ba su ƙare ba a ɗebo sharrin su a lafta ma sharri kan sharri ga sharrin ka da kai ga kuma sharrin da aka lafto maka ko alkhairin ka ya ƙare ina jami'an masu zo ita latu'addunna al-huquqa yawm al-qiyamah hatta la yuqtasu lishati aljamma lishati alqarna'i nabahataha inji manzon Allah ranar kiyama sai fa an mai da haƙoƙi ice kai rago me ƙaho ya tunkuyi rago mara ƙaho ko tinkiya ko akuya me kaho ya tunkuyi mara ƙaho ranar kiyama sai an rama masa tukunna bayan ta ka ɗauki mutum ka kashe kuma shi ke ka ruwa ta sha dan ka ce astaghfirullah in kana da dama in ji malam wannan ba ra'ayina bane maganganun malamai ne da yawa daga cikin akwai Sheikh Muhammad Salih ibn Uthaymeen da manyan malamai da yawa in kai kisan kai sai ka je tukunna bayan ka tuba tsakaninka da Allah to sai ka je ka kai kanka gurin wa'annan waliyan wanda kai wa kisan in sun ga dama su karɓi diya in sun ga dama su yafe ma in sun ga dama a yi kawad a ɗauki fansa an gane in ka kashe da yawa ba to sai ka iya bakin gwargwadon abin da Allah ya sa za ka iya na gurin tuba kuma ka je ka kanka gurin hukuma shikenan ba fa ne ka a tuba ba a tuba a tuba zuwa ga Allah idan ko mutum ya kaddara shi ba zai iya zuwa ya kai kansa a kashe shi ba to zai fasa tuban ne ko wani shi kai ma ka zama cikon na ɗarin ko ya kashe ci fa'in da tara ya zo gurin malam ya ce da tuba ya ce babu kawai ya cike shi na ɗarin idan ka tuba ka kai ba ka zuwa kanka zuwa ga wannan ba to sai kai abu na gaba bayan ka tuban ka shiga cikin sulhun mutane ne ma'ana sulhun mutane duk wani aikin alkhairi da zai raba tsane a duniya ka je ka raba din da ta kici mai aka rude ko wani ya ci kudin wani an kamo shi na galaga ya ci mara gaskiya ne ya rasa yadda zai bashi da karfi ka zo ka biya ka warware shi to haka za ka yi ta yi saboda kai ma an cako maka a ranar lahira aljaza'u min jinsil amal to Allah sai ya warware ka arrahimuna inna ma yarhamullahu min ibadihi arrahama in ka dauki wannan salan to insha Allah za ka fita a lahira amma bayan ka tuba bayan ka daina ko eh dama shi addinin musulunci ba a rufe kofa kirif sai ga wanda bai sabo ba kafin kai sabo sai a rufe maka kofa kirif babu hanyar shiga gurin sabo sai a ce wala ta karabu ko bu, amma kar ka fada birnin sabo bude maka kofa ake wayan kai tsauri ka fito ka duro an gane don haka wancan maganganun da muka yi maka ne gurin babin tsoratarwa kuma ka san da wannan haƙƙin naka in kai barna da yawa man qatala nafsan bi ghayri nafsin fa kana man qatala nafsan wa man ahyaha to ake rayare shine abin da zaka ta tai wa man ahyaha fa kana ma rayare zaka ta tai me rayare wasu marayu sun shiga uku ba su da cinye ba su na gobe je ka tsamo su wani an kama shi ba da haƙi ba ko ya ci dukiya don niyyar taimako ko ko ba da ganganci ba wani yanayi da ya sa ya faɗa cikin kuɗin da za a kama shi a ɗaure shi a raba shi da iyalinsa iyalinsa su gayyara shi ta gayyara zai gwari kawar wani duk irin wannan irin wannan gaji kana warware in sha Allah ranar kiyama za ka fita amma ka san abin is not easy ba kai ta kuka kana da dama kuma kana kira da wa'azi masu yi kasu cigaba da Allah ka samu dace yace fa qataltuha fa halli min tawba kamar yadda ke ibn Abbas kenan ce da naji haushi ta kini ta so shi sai kishi ya kama shi kishi kishi sa'ad ibn ubada wata ana zuwa ga manzo Allah ba yace ta ana magana da yi mutum ya gama da wani yace wallahi in dai na ga wani da matata la darabtu bi sayfi ghayra musbih wallahi dukan san tsara mata takobi zan yi ba kuma bangaren fadin ba an gane sarga shi shi kaka da tawaye sun bin da ke shi da takobi kaza zama fadin zan kwada masa yace a ghayra mustahil sai manzo Allah ya murmushi yace a ta'jabuna min ghayrati sa'ad kuna mamakin kishi irin na sa'ad yace la ana aghyaru min to ni na fi shi kishi ko shi kuma Allah gaba daya fi mu kishi ko inna Allah yaghar wa ghayratu an ya ta muminu ma harama shi sa Allah ya haramta alfawahish ma bahara min wa saboda me kishin sa to da haka kishi bi a duk da ba shi da kishi la yadkhulu jannata dayyus mara kishi ba zai shiga aljanna kashin farko sai masu kirena aljanna sai ma da yus yana ganin yarsa yana ganin matarsa yana ganin kanwarsa yana ganin yar uwarsa ba ta da tarbiyya wannan yazo wannan ya fita amma ba ruwansa to ne ya kawo hanyar aljanna dole zama kana da kishi amma ba kishi ne zai ka zuwa ga halaka ba ko ba irin wannan kishin ba an gane kishi na tsora abubuwa akan saiti E kai kishin yan uwanka ka dora su akan kai amma an ce ana son ka baka so an ce ka ce kana so an ce ba a son zai ka kashe to sai kai zagi menene to kalma ce aka faɗa faɗa ba na faɗa ba shi ne tsarki Allah ya haɗa kowa da rabansa na alheri karin kuma tsori ka gaba ko sai ya zai an gane ba ka je ka kisa ba to shi ita kishi da yawa musamman matan manzo Allah sallallahu alaihi da sahabbai duk da yawa sun wanke shi musamman sai da tana aisha tana cikin da take fice gurin kishi ko wata an yi tafiya hafsa mutum ba ku labarin hafsa an yi tafiya da aka tafiya manzo Allah zai tafiya tunda matan tattara sallallahu alaihi wa sallam zan faɗi dalilin ana matan tattara gaba insha Allah saboda lokaci sai kasance idan an yi tafiyan nan ƙuri'a yake wa matansa wacce ƙuri'a ta fito sai a tafiya da ita akwai a cikin sahihul bukhari babi guda kitabul ghaira babin kishi babul ghaira kai afwan babu ba kitab babin kishi imam bukhari sai ka hadisi da yawa sai sai akwai hadisin sa da na kawo to da aka yi tafiya sai ƙuri'ar hafsa da aisha ta suka a wannan tafiya sai kasance mazala ana tafiya da mai wani lokacin bar ayarin sabon sai zo matansa to sai kasance su tari sai zo sai suna a cigaba da hira ga raƙo akwai haudar dan wani abin da ke sa akan doki wani dan gida haka ya kira su da wasa? darbuka da kyau darbuka su sai su kusa da darbukar sai da tana aisha sai a ci gaba da hira so ba ku ƙaru ba ai amfani zama da manya ke ba ku taɓa ji ba ne ba ku taɓa ji ba ku kuma yanzu alhamdulillah an ƙaru amfani zama da manya ke darbuka sai a ringa hira to hafsa ashe shi ya kama ta duk matan manzon Allah wanda kansu ya fi zama ɗaya da hafsa da aisha kuma da mamman mahaifansu ma kaga haka suke suma kuma haka suke abawahu ma ko in ji malam kahbani bin tahu ma abawahu ma daga tabar aisu yake ne to ana hira sai mafi tari sai zo kusa da haudar da muka aisha sai aka hira tunda tana cikin mai sani to ashe ita hafsa kishi ya dan kama ta duk da ɗasa da suke ba kaga ɗasawa suke amma kishi ya dan kama ta sai ta ce aisha tunda ta girma aisha aisha ga karama ce shekarun da ba su da yawa wai a shan mai ana yau musanyen raƙumi ne ne ki hauna ana hauna ki shi ga wani ikon Allah sai kuwa kai musanyen raƙumi sun to a kan hanya sai manzo Allah ya ƙara su gurin haudu din da ya saba zuwa wani da ya sallama sai jan amsa tun da ya jansa sai zai canza guri ne aka shiga wata tafiya haka ita ma wancan kama sai ke cewa ina ma kunama ko ne <laughs> ya tare ta sai irin wannan zaka ji da yawa yanzu ana sallallahu alaihi wasallam yana cikin yana ɗakin ɗaya daga cikin matan su ɗaya daga cikin matan ta turo da abinci wani lokacin kishi a yanki da hikima da hankali to an fi cin riba ba da hauka ba eh, in kika siya mijinki akwai wacce manzo Allah yana zagaya kullun ko ɗakin wa yake ta zagaya ɗakin kowace sun gaisa ya ji lafiya ta ya ga me take ciki sannan ya koma in da ɗakin wacce yake kwana a gurin ta kuma sai ya zauna to sai kasance suna lissafawa kimanin kamar minti nawa yake suka hango ya fi dadewa dakin ɗakin daga cikin matan su safiya to ashe ita kuma ta san manzo Allah yana san zuma ko suke tare da zuma da ta aje kaga hikima ce abu eh in yazo me kun da an gaisa minti ɗaya minti biyu da an fara shan zuma kuma ga an karasa ko kaga dan samu wani to haka ake to haka ita wancan yana ɗakin wata yau da turo masa da abinci da aka kawo ta waccan da kishi ya fusa ka sai ta biki tangaran din sai faɗi ba shi shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace gharat ummuku shikenan mai da buki shi ya kama ta ya tattara abinci ya sai tangaran din yasa aka dauko sabon tangaran a gidan wacce ake gidan ta wacce ta fasa tangaran din yace akai waccan tangaran da shikenan ba kare bin da mu ta kan mace sai kishi normal abu ne in ba na wani rigima bane in je kai da tayi wani abu a tsaye da ita daidai amma kishi ba za ka hana ta ba ko amma a tsaye da kishi daidai yadda ba za a cikar da kowa ba kuma in kishi aka tashi a yi shi kishi smartly a hankalce ta hanyar wayo da dabara ki masa kyautatawar da zaki janye shi ita ma ta masa kyautatawar da zaki janye sai ga an zauna lafiya an gane Allah subhanahu wataala ka samu dace yace to fa qataltu hatta na kace fa halli min tauba shi ina da ina da tuba qala sai ibn abbas shi in shi wace ummuka hayya shin mahaifiyarka tana da rai kun ji mahallu shahid duk wancan bayan da muke bai shafi babu mu na birrul ummi ba yau ma ya fiya biyayya sai nan da aka zo kaga ibn abbas yana da cikin malaman da suke cewa ma wanda ya kashe kisan kai da gangan bashi da tuba to amma da kansa sai ya cewa ummuka hayya kisan kai mummunan abu ne babba tashin hankali ne gagarumi to amma wani abu za ka yi tunda ka san wa atbi'i sayyi'ata alhasana in kai mummunan abu za ka bi shi da kyakkyawa ne to idan kyakkyawan bai kai mummunan girma ba kana bukatar wani kyakkyawan ko to in mummunan munin sai kai muni akwai mummunan da yake cinye hasanat akwai mummunan da yake cinye ne hasanat la in ashrakta bima mazo take baban nura suna wani bawan Allah ka zuba da su akwai munanan ayyukan da kyawun ayyukan suke rusa ma to in ka tashi sai ka dubo kyakkyawan aikin da ya fi su girma tukunna sanan ka da ke su da shi ko tunda Allah ce wa atbi'i ya hasana tamhuha to in kai wani mummunan da yake cewa in wata daukar karama ce sai ga kowane omo ya wanke ta amma wata sai an sa haifa ko eh wani kuma haifan ma sai ta gagare shi to an gane to irin kai kisan kai daga cikin manyan haifo din da zaka sa ya wanke maka wannan akwai biyayya ga iyaye musamman kuma uwa sai sai ibn abbas da ya ce abin da ya fara tambayar ka zo kana so ka tuba yusuf sai ce to yanzu ka tana da rai ina wanda mahaifan suke da rai ana to ka saurara ka ji ba karamar ni'ima Allah ya ma a fa ashe ka da mahaifinka suna da rai ni'ima ce ga gane ma wallahi wani yana nema ido bude da kuɗinsa ba zai iya samu ba to kai da na gaske da rai, kokari ka rike san kan arabu lafiya Allah ka samu rabu da iyayen lafiya kuma ka ce ta karshen mu da su gaba ɗaya ka samu su da alkhairi ita shin ka tana da rai yace ƙalala la yace a'a ba ta da rai qala yace to tub ila Allah to kaje kawai ka tuba zuwa ga Allah sai kaje ka tuba zuwa ga Allah kawai shikenan yace wa taqarrab ilayhi kuma kai ta neman kusanci zuwa gare shi kai neman nace masa wala yazal ta taqarrab ilayhi bin nawafil hatta uhibba da irin abubuwan da muka faɗa ɗazu ko daga ta neman kusanci zuwa ga Allah yace ta iya iya ka iya gogodin abinda ka iya yi kaga kenan la yukallifu Allahu nafsan illa ko wanda da muka ce in ka kashe da yawa zaka yi to iya abinda ka iya rak alkhairi za ka je kai ta sai abinda ko ba ka iya ba sai ka hakura haka yace fa zahabtu in ji atsa kenan shi wancan bawan Allah an faɗa masa ya tafi shi kuma a zatin da ɗalibin ilimi ne shi shi ilimin bai ishe shi haka ba a ce in muka hanya shi na magana ta tsaya ga shi wancan matsalar ilimi sai tambaya ko to amma shi matsalar ilimi bai hankalinsa bai ma kawo akwai me me fa'idar a tambaye ni ma'aikata tana ma amma shi ɗalibi ko da yaushe ba yake ji kuma makogaransa baya bushewa da ilimi ya dan kora ne sannan ya kuma je ya kuma korawa sai a baya taso ya ce فسألت ابن عباس زيت بن ابن عباس لما سألته عن حياة أمي ce me yasa kan tambaye shi game da rayuwar mahaifiyarsa me ma'anar kisan kansa da me alaka tsakanin kisan kai da kuma rayuwar mahaifiya fa qala sai ibn abbas ya ce inni la a'malu la a'lamu amalan ibn abbas ni ban san wani aiki ba aqraba ila Allah da zai kusantar da kai kai mafi kusa da Allah min birrul walida fiye da yi wa mahaifiya biyayya hmm. ibn abbas ta shi dai bai san wani aiki da zaka yi na alkhairi ba ya kusantar da kai zuwa ga Allah fiye da yi wa mahaifiyarka biyayya la ilaha illallah Allah kara mana biyayya ga mahaifinmu kaga tawabu kuma na sabon manzo Allah dan gata ne ba na wasa ba 1952 hmm. Allahu akbar Allah ya jaza musu rahama kaji 1952 jiya ba yau ba Allah akbar Abdullahi Maji Karami hmm. Masha Allah to kaga yanzu insha Allah ta kai shekarun nan kana masa addu'a ya caba da shiga cikin faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa ne duk wanda ya rasu ayyukan sana alkhairi gaba ɗaya sun yanke sai abubuwa guda uku ya ce ko dai sadaka da za ta ci gaba da gudanawa kamar masallaci irin wannan da masallaci ko Allah ya masa da su aikin sa kaga bai tsaya ba ko eh kamar ka haka rijiya ko ka yi bohol ko ka yi makaranta ko ka yi irin kwatoci ma wurin da za su na gudana ko dai wani abu dai da mutane su gaba da karuwa da shi sadaka jariya eh shine ma'ana jariya din abinda aikin sa bai tsaya ba to matkar ana karuwa da shi shine ya jiri din ko yana gudana za ka ci gaba da samun lada har sai ya tsaya in bai tsaya ba kana samun lada ko da ka mutu kuwa ko kuma ilmin tafi bihi wani ilimi da ka bayar ake karuwa da shi ko kuma waladin salihin da ulahu da nagar da ke masa addu'a ko hmm. ubangiji ko ne ma magana a Allahu shi ita kalmar Allahu fassarar ta shine abin bauta al-ma'luhu kenan bi hmm, hmm. eh. eh. abako da hausa Allahu akbar an dade da bakwai wannan an dade da ta tare kafin zuwa musulunci hmm. baba hausa ya karanta ne ko kuma dai kawai jiya ba yau ba sai za ku sha mamaki da manzo Allah ce mai ba ta yi rafi lafin kaseera duk wanda ya rade zai ga da dauko abubuwan da gani jiya wata ga sun ta canja ma in dai mutum ya kwana biyu zai ga kai da kanka haka ga abubuwa nan da shekara biyar goma da wannan shi gari sun canza a kun shekara ɗaya cikin gwamnatin nan ta malam mamar ba ai ka ga da sun canza ko eh eh Allahu akbar hmm. Hmm. Hmm. Allah Allah Allah Allah na san Allah Allah Allah Allah Allah ta kunan da mira Allah ta zirwa wazratun hmm. Allah Allah ta alu alayya hmm. idan za ka kawo sunan Allah hmm. in ka takar harshenka ka sa shi a kan gaya gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne Allah saboda gamalu ne korewa yake Allah kada Allah kada amma da zai da harshen kowa Allah Allahu Akbar karka ce akabar ko akbar Allahu Akbar ash kawai su ne wannan ashhadu karka ce asha har ka sa wannan wato akwai abubuwan da muke da yawa na pronouncing da ba daidai ba sai wasu abu na furtawa abubuwan da yawa da ake na wasu ba daidai ba za ka maka ce eh, wallahi tallahi kaga yawan kake sawa ko sai amma tun da niyyar mutum so yake ce Allah sai ka bar aka kai malamin juri ba za ka zo ka ce ai wallahi kake cewa ba ko eh da yawa anna muhammadar rasulullah na'am

ما شاء الله درست في مدرسة آه، ما شاء الله يعني كان ساعة ذاك الذي يدرس في اس اي اس يجيد العربية والإنجليزية ويكون عالما كما يقال ما شاء الله مرحبا بك منذ ما فتحت أو بعد ذلك نعم. منذ افتتاحها في اللغة اللي أكبوليتها ما شاء الله جزاك الله خير ما شاء الله وتبلغ من العمر كم سنة نعم كم تبلغ من العمر من الأم أنا نعم <laughs> ما شاء الله Allah ya ƙara lafiya Allah ya sa mu mu koma kan maganar mu yace ummuka hayya shin mahaifiyarka tana da qala la ita ita tub ilallah ka tuba zuwa ga Allah azza wa jal mai girma da buya wa taqarrab ilayhi mastata'ata kuma ka nemi kusanci zuwa gare shi iya karfin ka iya gurgurun iyawarka yace fa zahabtu fa sa'altu ibn Abbas abai ke to sai je tambayi ibn Abbas lima sa'altahu an hayati ummihi me yasa ka tambaye shi game da rayuwar mahaifiyarsa fa qala sai ce inni la a'lamu amalan ban san wani aiki ba aqraba ila Allah wanda yafi kusantar da mutum zuwa ga Allah wanda yafi kusanci zuwa ga Allah min birril walida fiye da yi wa mahaifiya nagarta da biyayya da kyautatawa babu birrul abi lokaci wanda mun yi hadisi ɗaya sai ka an ce lokaci ɗaya biyu to Allah ba da sa abinda babai ke faɗa na faɗin cewa Allah Allah shin Allah zikiri ne malamai suna cewa wannan kira kake baka faɗi wani abu ba an gane wato ba jimla ba ce da bambanci ka ce la ilaha illallah sai kuma kawai ka ce Allah kawai ka shiru kawo misali kawo kana cewa misali Ahmad Ahmad Ahmad kai ta kiran Ahmad Ahmad to me zai ma misali me kake so ko ka kira Allah to me kake bukata faɗi mana ce Allahumma ghafirli ka kana neman Allah ya gafarta maka ko Allahumma zuqni kana neman Allah ya ma arziki amma ka ce Allah Allah kana tabbata kana cikin Allah to me kace to an gane shi sa wasu malaman suke ganin hakan ba daidai bane a ringa hakan kamar kamata ce la ilaha illallah ya fi dacewa an gane ko Allahu akbar ko subhanallah ko alhamdulillah ko dai wata kalma makamanci ya raka na'am hal min su'alin akwai tambaya wa gudu roƙon Allah subhanahu wata'ala ya saka rabin da muke hal hmm. tambayar da ne shi zaka tambaye ne yanzu ai za mu shiga babu birril abi yanzu ya maka magana babun farko akan mahaifin gaba ɗaya namijin da mace babi na biyu kuma akan mahaifiyar ita kadai sai faɗa maka ta ya ware ta ita kadai babi na kuma akan mahaifin ne shi ma shi kadai zai kawo shi to shi isa na ce mun zo nan gabar sai mu kuma tattaunawa an gane ko tambayar na alaikum salam faɗa tsakanin wani da wani wani shi duk suka kashe kansu gaba ɗaya suka yi ragas ko kuma ɗaya ne ya kashe ɗaya ita an yi magana akan duk wanda ya kashe mutum da gangan ga makomarsa ba mu kawo yin da hadisan da yawa ba saboda ba kan haka muke bayani ba ko amma wala ne mai ma Allah ila an akhara wala yakun min salati hamma Allah ila bil haqq wala yaznun wa yaf'alu dhalika al qasama yud'af lahu azab yawm al qiyamati wa yukhruj fihi muhana illa man taba ulai ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la إن الله يغفر الذنوب هذا إنه هو الغفور الرحيم لكما إن الله لا يغفر أن يشرك به وشرك أكو آية ديوا ديك دارس مغانا ترسل ديوا فيش أنك هو آية دتك مغانا أكن إلر da girman zunubin wanda ya kashe wani da gangan har wasu mara muka ce suna ganin babu tuba amma akwai kofar tuba ba a rufe ta ga kowa don da kyakkyawar tuba nasu nasuha Allah subhanahu wataala zai karbi ba saboda ya ce inna ya yaqbalu eh, eh, menene yaghfiru dhunuba jami'a ghafir dhanbi wa qabil tawbi an gane to menene hukuncin kuma wanda suka haɗu suka kashe kansu manzo Allah ya cewa idal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul sai suka ce qala rasulullah hadha alqatil fa ba almaqtul fa qala innahu kana harisan ala qatl sahibi manzo Allah ce idan mumi da mumini suka haɗa takobin su guda biyu ba dole sai takobi ba ko da bindigogin su guda biyu duk wani abu da zai kashe ko da gwaƙen su guda biyu ko kuma suka zage da kwanjin su aka ringa narkar juna to da wanda ya kisan da wanda aka kashe duk yan wuta ne in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sahabbai suka suka ce a'a ah, shi dai wanda ya kisa nasu iskiriya kowa ya san ai me wa man yusul mu'mina muta'ammidan fa za'u jahannam zuwa karshe an san laifin sa kisan kai an san me yasa ya cancanci wutar jahannama to shi kuma wanda aka ce me laifin sa maza ya ce shi ma so yayi kokarin sa da yunkurin sa ya kashe dan uwansa innahu kana harisan ala qatl sahibi yunkurin sa kokarin sa gaba da kudayen sa so yake kashe dan uwansa shi ma da wannan niyyar tasa da kuma aikin sa ka san fa ka karanta wacce wani lokacin da kai niyyar aikin alkhairi ka kasa za a baka ladawa ya faɗa ma man hama bi hasanatin falan ya amalha bi aikata ta ba kai ka fata saboda Allah zaka samu lada shine kuta da wa hasana din amma kai yunkurin kai ka kasa to na za a rubuta maka ladan zulubin kai ai an gane kai ne kaje zaka tsaka sai ka haura kai komai sannan ko kaga ko kaje zaka haura ma tukuna sannan kaga yan sanda a area gurin kawai sai ka wayance sai ka wuce sai ka waske shi kenan kuma sai sai ka zo ka dawo ka ce ai man hama bi sayyatin falam ya amala kana da lada guda da tijo ina kana da zunubi da sai ka tuba zunubin ne da kai ga hadisin Abu karshe al-Anmari lokacin mai hadara sai muka washi da bidar insa insha Allah naka shi wannan wani mutum biyu suka haɗu ko yan daba ne ko ba yan daba ne ko yan menene da zumma kowa yana so ya kashe ɗayan to da wanda ya kashe din da wanda ya kashe duk yan wuta ne inji Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma sahabbai suka tambaya suka ce ga wanda ya kisa an san dalilin da yasa ya cancanci jahannama wanda aka kashe fa ita shi din ma yunkurin ya kashe din shine yasa zai cancanci jahannama innahu kana harisan ala qatl sahib na muna ga tambayoyin sai wasu aka saboda mun jarewa abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskuren mu Allah ka yafe mana Allah subhanahu wa ta'ala ka sa ilimin ya zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba ka sa karatun da muke zaune amfani سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Abako ko ba? Abako. Allah kenan. Eh, masha